ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم حقيقه masu yin sadaka a cikin maza da wani bangare na dukiyarsu da masu yin sadaka a cikin mata da wani bangare na dukiyarsu waɗanda suke ciyar da dukiyar tasu cikin daɗin rai ba tare da yin gori ko cutarwa ba, za a ninka musu ladar ayyukansu kyakkyawa ɗaya lada goma har zuwa ninki ɗari bakwai har zuwa ninki da yawa, kuma a tare da haka suna da wani lada mai girma a wurin Allah shi ne aljanna.